بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وصحبه أجمعين آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساقو na musamman da kuma an karawa zuwa al'ummar musulmi musamman na arewacin najeriya da ake ta mola da su a buganan a buganan harkar addini ah, akwai taro da izala take gabatarwa a nan kano na makon sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda taro ne da ake tattauna akan darajojin sahabban annabi da kuma gudunmawar da suka baya wajen yaduwa addini da kuma illa shafa su da wani abu mara daɗi don haka wannan abu ne mai kyau kuma muna goyon baya ɗari bisa ɗari don mu mun saba yin haka a kowane lokaci akan lamarin sahabbai amma abin da nake so an kara a nan na ja hankali a nan shine shin menene bambancin tsakanin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama da makon sahabbai a maulidin annabi ana yi ne a darojojin annabi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma dasawa al'umma annabi soyayyarsa shin duk abin da malaman izala ba su bane suka zo da shi in ba shi da kyau komai a mahimmancinsa in dai ba su bane suka zo da shi wannan abun bida'a ne kafirci ne wanda naga akwai a cikin makon nan na sahabbai akwai time din da suka ware ma za a yi bayani akan tarihin dr ahmad bamba rahimahullah da kuma gudunmawar da ya bayar shin tarihin dr bamba ya fi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama mahimmanci shin akwai wata aya da ta nuni direct cewa ai makon sahabbai ko ku a'a ko wani hadisi da ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya bada umarni a yi makon sahabbai irin wannan da haka yan uwa mu dinga yin la'akari mu dinga yin amfani da tunani kan mu bari wasu su zo suna ta mola da hankali da tunaninmu wannan da abu ɗaya ne duk abubuwa ne masu kyau amma kawai sai ya zamto kawai in dai ba su bane suka zo da abu kaza to kawai kafirci ne a bid'antar a kafirtar Ah, abu na ƙarshe da nake so in ja hankali kuma na kwaɗaitar shine dukkanin musulmi momini musamman ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya dinga bibiyar tarihi babu rayuwa mai amfani ga rayuwar da ba a bibiyar tarihi a cikin ta kusan ma rayuwar ba ta da amfani kwata-kwata ah, saboda me Ku idan muka duba alkur'ani mai girma za mu ga baki daya alkur'ani a jigonsa shine tarihi Ka kullum na kusa alaika minan ba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak inna haza lahu alqasasul haq saboda mahimmancin tarihi da haka akwai bincike da nake so da ba ɗaliban ilimi assignment da kuma 'yan boko da suke da kishin addini ya zamto su yi binkice da kansu ba wani bane ya fi gaya ma ballantana ka karyata kanka a'a ka yi binkice yanzu zamani akwai hanyoyin wato ainihin yadda za ka yi binkice cikin sauki kuma ka samu bayanan da kake so ka samu a binkicen da nake so kuwa mutanen musamman yan arewa wanda kusan wahabiya ga baki da a duniya ba inda ake yin ta yanzu kamar arewacin najeriya duk da tsiraru ne amma ba inda ake bibiyar lamarinsu kamar na arewacin najeriya saboda duk duniya yanzu an waye akan lamarin abinda kuwa nake so a bincika shine shin a matsayinka na musulmi da kake bibiyar malamai kala-kala shin kana da tarihin zaman da aka yi da muhammad bin abdulwahab da muhammad bin sa'ud a british da wato aikin da gwamnatin burtaniya ta basu wanda takardar da aka yi agreement da kudin da za a bayar wata-wata tana nan a google sun ɗaura ta shin ka san kafa wahabiya da aka jingina ta daga muhammad bin abdulhab shi ya taimaka wajen korar turkawa da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama daga ƙasar saudiya aka kafa gwamnatin saudiya aka kashe na kashewa aka kashe musulmai da yawa har gwamnatin eh, al sa'ud ta tabbata shin ka san me wannan ya haifar wa musulunci ka san kafa wannan wannan aƙida ta wahabiyya ce ta haifar mana da shabab da alka'ida da ansaru shari'ati da is da iswaf da boko haram a nan nahiyar tamu shin ka san me manufar kafa wa'innan ƙungiyoyin da ya zamto kusan kungiyar nato ce take ɗaukar daman aƙidu irin wannan wanda tun asalin wahabiya din bayan burtaniya ta dauki nauyi abu ya dawo karkashin america ya zamto nato tana ɗaukar nauyi har abu saudiya ta tabbata da kafarta ba komai ba ne hasashe ne da aka tabbatar musulunci zai mamaye duniya cikin shekaru kankani. amma babu wata hanya da za a tokare haka ko a yaƙi haka in ba ta wannan hanya ba fara da wa'annan ƙungiyoyi na ta'addanci ta yadda duk wani mai sha'awar musulunci za a sa masa kyama da ya ambaci addini ko sai dai tana da ta'addanci kamar yadda yake faruwa a wasu ƙasashe duk wani dan adam da ya ji mafi yawancin dan adam da ya ji an ce musulunci babban abin da ke fara tunawa ta yi dabam da sauransu wanda an yi amfani da wahabiya wannan aƙida ta kafa wa'innan abubuwan kamar yadda muka sani shekau da albagadadi da suna reference da malamansu wannan shine dalilin da yasa aka hana karanta littattafansu a iraki bahrain oman ko yadda wasu kasashen daulolin musulunci shin ka san cewa alaƙa da take tsakanin gwamnatin saudiya da yahudawan duniya alaƙa ce ta kusan uwa ɗaya mai mahimmanci shin ko ka san cewa wasu nasarorin da yahuda suka samu a duniya ba daban gwamnatin saudiya ba ba za a samu hakan ba shin ka san ah, hukumar leƙen asiri na amerika ita ce take da alhakin kulawa da fadar masarautar saudiya shin ka san wasu bayanan sirri na ɓoye sun bayyana cewa isra'ila tana da kaso mai yawa wajen ba da tsaro a wajen aikin hajji bayanan nan abin da nake so a gane shine a ah, ah, wasu ma'ana daga cikin yahudawa da suke ƙin musulunci suke yaƙi ba su samu nasara ba sun yi amfani da wahabiya sun farar da wasu abubuwa da suka ɗan samu nasarori duk da nasarar ba tabbatacciya ba ce me nasarar shine wa'annan ƙungiyoyin da aka farar an sa ƙyaman musulunci a wajen wasu 'yan adam da yawa sannan kuma an raba kan musulmi kamar yadda anan ƙasar mu kan musulmi a rabe yake kuma sai da wannan aƙidar ta zo sannan aka samu rabuwa mai ƙarfi ya zamto duk sanda ya zamto duk malamai ana cikin birni ana harkoki na zage-zagen juna da cin mutuncin juna banna da fasadi yayya a ban kasa ba mu da tunanin mafi yawanci malamai ba su da tunanin masu je wajen maganar musuluntar da wanda ba musulmi ba a cikin ƙauyuka da wasu garuruwan daban saboda shagaltar da malamai da aka yi wajen cin mutuncin juna da sauran makamantan haka amma allah yana ta bayyana komai shin sannan kuma akwai wata wato daga cikin malaman nan na wahabiyya a nan najeriya da suka kira wani taro don kushe abinda muhammad bin salman yarima mai jiran gado a ƙasar saudiya yake na buɗe kulob-kulob da wajen caca a ƙasar saudiya shin akwai wani wanda ya kira taro ko malami ɗaya ne ya yi allah wadai da abinda muhammad bin salman yake yi da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi